what we gotta do. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makeri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 25 ga watan Yuni shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Nijar bazin Muhammad ya jinjida wa dakarun haɗin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi akan nasara da suke yi akan abokan gaba. Muna kuma dauke da sharhi da masada suka yi akan badakalan cin hanci da rashawa a fannin kwangilan makaman soja da hukumar icpc ta najeriya take gudanar da bincike a kai kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim almasi garba zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da murtala faruk sanyin na zai kawo muku to amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran akalla jihohi sha uku a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da juna biyu bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe vs Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru hamsin da suka wuce. Yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru wasunsu a kwanan nan aka aiwatar da su. wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin na hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da dadewa ba jihohi sha uku da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da juna biyu saboda hukuncin soke roe vs wade da kotun kolin ta yi jiya juma'a su ne arkansas idaho kentucky louisiana mississippi missouri north dakota oklahoma south dakota tennessee texas utah da wyoming Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka sanya hannu a dokar hana fatauci ko hallaka dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a duniya bai sa aka daina hallaka irin waɗannan dabbobin ba a cikin ƙasar. Abin da ke nuna hakan shine yadda ake kama jama'a da wani abu mai nuna an hallaka nau'in dabbobin kamar yadda aka kama fatan jakai fiye da dubu biyu a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar ga wakilin muryar amurka muhammad nasir dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton yanzu bai kai wata uku ba da aka kama wasu mutane da safarar naman jakuna fiye da dubu ɗaya a jihar kebbi suna yunkurin fita da shi abin da ya saba wasu su na dokokin najeriya sai gashi an sake kama fatun jakuna fiye da dubu biyu a jihar a cewar kwantarolin hukumar hana fasa kwabri a jihar joseph atta yanzu ba ma dubu daya ba yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna dubu biyu da dari takwas da ashirin kenan kusan dubu uku in an bar irin wannan ah, sana'a to kenan yanzu ba da dadewa ba ‘ya'yanmu kusa sun je gidan zu kafin ma su san menene jaki. Wannan lamarin yana faruwa ne duk da kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka yarda da hana fatauci ko kuma kashe dabbobi masu fuskantar barazanar karewa a doron ƙasa da suka hada da jakuna. Yanzu ban kasanmu tare ta ba wannan hannu sai mu kuma kawai mu zauna a nuna ma kasashen waje kenan kamar mu ba mu iya aje yajejeniya ko kuma irin agreement da muka doka da su ta umu haka mun ba ta makan mu suna mu nuna mu kasa ce wanda ba za a iya dogara da mu ba in ko kuma a wata siri ko kuma yajejeniya da mu ba. Hukumar ta hana fasa kwabri ta hannun ta fatun jakunan ga hukumar kulawa da shige da ficen nau'o'in keɓantattun dabbobi da kuma kayayyakin amfanin gona wadda wakilanta musta Idris Dakat ya ce ba wannan ne karo na farko ba da aka kama irin waɗannan fatan jakuna a najeriya akwai kame-kamen da suka yi da kano da kuma niger da birnin kebbi muna experience yau wajen kusan dubu shida da dari takwas da ashirin da biyar da aka kama shi ne muke muke roko da ku eh, ku daina wannan aiki kuma na biyu mun faɗo da wata program 2019 eh, cewa mutane su zo za mu sa su su yi kiwon da doki don a samu a samu amfanin sanin da ya kamata. Masu sharhi akan lamuran yau da kullum irin farfesa tukur Muhammad Baba na ganin cewa a Najeriya ba sanya hannu ga yarjejeniya ne ke da wuya ba aiwatar da cika yarjejeniyar. Na biyu in sun kare doka yadda suke so babu hukunci a kai in kuma babu hukunci shikenan kowa zai abin da yake so ka tuna kwanakin baya da wani baturen baturen Amerika ya zo zimbabwe ya kashe zaki guda yadda aka tashi haikan aka tasan masa ita kanta gwamnati ta hora shi ƙasa inda yake zaune mutane suna kyamansa sun yi zanga-zanga a abin nan munan babu in ka kashe kawai sai a juya kalle ka irin waɗannan abubuwa kamar shigar da makamai da sauransu zaka ga an nuna mana an kama jama'a amma baka ganin horaswa da an musu na uku akwai kuma son abin duniya mutane kuma ba su damu ba da in dai za su samu su kansu shi kenan sai su yi abin da za su yi. Haka ma masana na ganin ilmantar da 'yan ƙasa akan muhimmancin ƙasa ta shiga cikin jerin kasashen duniya su saka hannu ga wani al'amari zai taimaka wajen rage waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazam ya fara wani ran gadi a jihar Difa domin jin yadda ake ciki game da kokarin da gwamnatinsa take yi na ganin an samar da zaman lafiya a yankin wacce ke fama da hare-haren 'yan ta'addan Boko Haram da kuma mayakan ISWAP tun cikin shekarar 2015. wannan ran gadi shine na biyu da shugaban kasar Nijar din ya kai a yankin Difa tun bayan da ya hau mulki. Daga Difa ga abokar isa da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. A wannan rangadin nasa a jihar ta Difa, shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya fara ne da kai ziyara a barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa, inda ya jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi da suka hada da Kamaru da Nijar da Najeriya da kuma Chadi da ake kira Operation Lack Sanity ko kuma Integrity di game da nasarar da suke ci gaba da samu a gaban abokanan gaba musamman ma mayakan Boko Haram da kuma na kungiyar Isu suwak waɗanda daga ranar 28 ga watan maris zuwa ranar 4 ga yuni na wannan shekara sun samu nasarar hallaka mayakan waɗannan ƙungiyoyin kimanin 800 tare da ƙona motocinsu 44 da baburra 22 da kuma kayayyakin yakinsu masu yawan gaske ga dai abin da shugaban ƙasar ta Nijar Mohamed bazum ke cewa a jawabin da yawa waɗannan dakarun haɗin gwiwa. la défense de l'intégrité de notre pays, vous l'assumez avec compétence. Mun ba ku Niger, ƙasar kuma kun yi shi akan jajircewa. Don haka a matsayina na shugaban kasar Niger, na zo in jinjina mu al'umman kasa tana jinjina mu. Nous sommes derrière vous, la nation est derrière vous. Merci beaucoup. Babban abin da ya fi ɗaukar hankalin shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazum a wannan ziyarar shine batun mayar da sauran 'yan gudun hijira a garuruwansu na asali kamar yadda ya kasance a ziyararsa ta farko da ya kawo a jihar Abara inda ya mayar da 'yan gudun hijira na garuruwan Difa 22 a garuruwansu na asali. A wannan karon kuma ana sa ran shugaban ƙasar ta Nijar ya mayar da 'yan gudun hijira na garuruwan Difa 44 a garuruwansu na asali domin su samu da damar gudanar da aikin noma. Ministan ayyukan jin kai na Nijar Lawan Magaji na ɗaya daga cikin waɗanda ke rakiyar shugaban ƙasar ta Nijar a wannan ziyara ga kuma ƙarin bayani da ya yi mana. Gari arba'in da biyar ne za su koma sun kumshi mutum dubu arba'in da ɗaya da ɗari bakwai da magidanta magidanta dubu takwas da tamanin da uku wannan su ne sha Allah kwanan nan za a mai da su to shine ce musu bara muna yi ɗan mutane da ƙarhi na tunda gwamnati ne wancan na bara to bana gashi zan sake yi yaya ne za ku kama a taimaka a wannan mutanen su ta idan a wannan lokacin da muke ciki yanzu zuwa wata uku muka ce ga bukatar da muke bukatar da za a muke da ta wannan garin 45 ta kama kuɗin kamar miliyar uku sai kama a wannan miliyar uku miliyar guda da kusan eh, miliyar 700 na abinci ne wannan shine zai kula da wannan Abubakar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Abubakar Isa da wannan rahoto. Ga duka alamu binciken da hukumar ICPC a Najeriya ta fara a kan madakalar cin hanci da rashawa a fannin kwangilar makaman aikin soja ya fara ban kaɗo mummunan abin kunyan da ya hana samun nasara a yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu masana a wannan rahoto da ya aiko mana daga Abuja. hukumar icpc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta ba da tabbacin cewa lallai ta gudanar da bincike a gidan wani kabiru salo wani dan kwangilan makamai a najeriya inda ta bankaɗo makudan kudaden da suka kai naira miliyan 175 a kudin naira da kuma dala amurka 220 da motocin kawa da alatu da agogane masu tsada da dai sauran dukiyoyi wannan ya saba rahotannin waɗansu kafafen labarai a najeriya da suka suka fara ambato cewa dubban miliyoyin na naira ne aka bankaɗo kuma suna da nasaba da tsohon hafsin sojojin ƙasa na najeriya general tukur buratai wanda yanzu ambasada ne a ƙasar benin na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro da kuma ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa wato malam mamun sale domin in ji abin da zai ƙara haske da irin abubuwan da za su biyo bayan wannan badakalar da aka fara bankaɗowa ka san kulle wani irin wannan abubuwa na cin hanci da rashawa idan shafi wani babban mutum a ƙasar nan akan yi kungiya kungiya ai ba karamin kuɗi ba na ce dan kwangila ya ce wannan makudan kuɗi a gida me zai yi da su maimakon ya kai banki in dai kuɗi ne na halaliya. Don haka kana ganin uh, wannan binciken da ICPC ta fara za a dire shi domin an ce farawa ne kamar da ta ce akwai wasu abubuwa da za su iya biyo baya wanda zai kai ga watakila taɓo tsoffin hafsoshin tsaro na Najeriya da dama an daɗe ana neman shugaba Buhari ya ɗauki matakin hukunci ko bincike akan su ba ma bai yi ba. To gaskiya ya kamata a ce wannan bincike da ICPC gwamnatin ta fara fadin shugaban kasa ta mara mata baya ta tabbatar da cewa binciken nan da aka fara an ba da duk haɗin kai da ya kamata a gano har diddigin magana waye yake cikin wannan magana in akwai wanda yake da laifi a kama shi a hukunta shi kuɗi kuma da aka kama a dadi shi bankin mali na gwamnati. a waje ɗaya malam awal musa rafsanjani shugaba ne a hukumar namu yaƙi da cin hanci da rashawa ta transparency international idan da an yi binkice din bacin da za a yi tsofaffin hafsoshin najeriya da suka yi jagoranci a najeriya musamman a shekara bakwai da ta wuce da ba za a ce an yi musu tambayoyi ba don irin rawar da suka taka saboda lokacin da suke ne kudade makudai da aka ware don a so makamai wanda muka samu labarin ka cewa bayan waɗannan hafsoshi sun tafi an ce ba a ga makaman ba kuma ba a mai da kudaden ba wannan tonan tiriri ne saboda daman ba gaskiya ake yi ba ba kuma adalci ake ba sata ake kawai da kwashe kudaden ƙasa saboda haka muna ma kira ga gwamnati lalle lalle ta tabbatar da kan cewa an kyale hukumar ICPC su yi bincike su gurfanar da waɗanda suke ganin cewa suna da shaidoji na su a cikin badekalar da suke zargi yanzu. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Ta gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari koma gefe Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar da shiri na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum gaisuwa ga dukkan ma'aikatan VOA Hausa. Don Allah ku ba mu cikakken tarihin sabon shugaban kasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud Wasalam. Masu tambayar haɗin gwiwa Malam Ango Malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri jihar Kebbi Najeriya. bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shiri ga tambaya ta kamar haka wai don allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu wasalam ku huta lafiya mai tambaya dalhatu manjas gobar samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin sabon shugaban kasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud. Idan masu tambayar haɗin gwiwar Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri da ma sauran masu saurari na tare da mu ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audu Gire, malamin koyar da tarihi a kwalejin koyar da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce. abin da zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan nuwamba alif shekara 1955 a jalaxy lardi na hiran da ke cikin somaliya din ya yi karatun primary da secondary school a garinsa sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin somaliya wato mogadishu Mogadishu ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekarar 1981 ya samu diploma a technology sannan ya dan karanta na dan wani lokaci daga baya kuma ya wuce Buffalo University a India wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekarar 1988 ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Menonai University da ke Harrisburg, Virginia, wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da eh, irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa ya ba da gudunmawa sosai wurin harkokin ilimi musamman kasancewansa memba a cikin wata kungiya da suke kira al-isla wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu kirkiro makarantu da gyaran su da kuma hadda ah, abin da za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar somaliya din misali a alif shekara dubu biyu da goma sha ɗaya yana cikin waɗanda suka yi kokari suka kafa jam'iyyar union for peace and development party inda ya zama shugabanta kuma ya ci zaben shugaban ƙasa tsaka ya dawo shugaban ƙasa tsakanin shekara na dubu biyu da goma sha biyu zuwa dubu biyu da goma sha bakwai inda ya kasance shugaban ƙasa na takwas wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka. Wannan zaɓe da aka yi wanda ya bashi daman dawowa shugaban ƙasa a watan Mayu na wannan shekara ya sa ya dawo shugaban ƙasa na goma inda ya samu rinjayen ƙuri'u ɗari biyu da goma sha hudu wanda shugaba mai ci wanda ya sha kaya Muhammad Abdullahi Muhammad yake da ƙuri'u guda ɗari da goma kawai kuma kasan yanayin zaɓen su wato ba mutane ne suke fitowa gaba ke daya su yi zaɓe kamar Najeriya mutum daya eh, ƙuri'arsa kwa ɗaya ba a su bangarori da dama suke zaben membobi na majalisa wanda membobi majalisa ɗin su ne daga ba suke juya su zaɓi shugaban ƙasa su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fitintunu eh, da ake fama a cikin ƙasar Somaliya ɗin wannan dai shine abin da zamu mu ce takaitaccen tarihinsa. sai kuma ansar tambaya kan matasan da suka samu damar shugabanci a duniya da kuma yadda salon shugabancin nasu ya kasance idan mai tambaya malam alhatu manjas gobir da ma sauran masu saurare na tare da mu zan za ku gefe wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara ya gabatar da ansar da ya samo daga wani mataimakin farfesan tarihi wanda ya fara da cewa sunana dr salisu bala malami a bangaren koyar da tarihi na jami'ar amadu bello ta zaria kuma mataimakin daraktan arewa house cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi ƙarƙashin jami'ar amadu bello ta zaria kuma yanzu matsayina na mataimakin mana wato associate professor na bangaren social history mun yi rubuce-rubuce da dama ta bangaren wayar da kan jama'a da kuma ci gaban al'umma ta fuskar abin da ya shafi journal journal na bangarori daban-daban na duniya cibiyoyin ilimi na duniya daga cikin littafin da na rubuta na kwanan nan shine littafi akan masarautar jama'a wanda ya fito sati kamar uku zuwa hudu da suka gabata wanda yake bayani akan tarihin masarautar jama'a yadda aka kafa ta tun zamanin shagumar eh, malam usman kabin yabo har ya zuwa eh, sarki da mai ci na yanzu so akwai abubuwa da dama da wato muka yi ta bangaren ilimi da kuma abin da ya shafi bincike na ilimi kila ka wajen bangaren bincike ya sa muryar amurka ta turo wannan tambaya da wani mai sauran mu jos gobir wanda ke a samar boston a zaria ya tura wa sashen hausa na muryar amurka yana tambaya wato tambayoyin guda biyu ne na ɗaya wai shin eh, dan Allah waɗanne kasashe ne matasa suka samu kama madafin iko gaskiya wannan tambaya ce da ke da muhimmanci musamman a wannan zamani namu da muke ciki ta yadda za ga wasu daga cikin yawanci kasashenmu na afirka har wasu kasashen ma da suka ci gaba a duniya suke samar da mutane 'yan shekara 70 80 har 90 masu mulke su to ah, shin shi mai tambaya na so ya san shin akwai kasashen da aka taba samun matasa suka jagoranci wayannan kasashe kuma aka samu nasara suka gudanar da ayyuka na ci gaban kasa kama ga bangaren tattalin arziki wato ci gaban na siyasa wannan kasashe da sauransu akwai ba babu ba akwai ƙasashe da dama waɗanda suka yi fice wurin wato samar da shugabanni wato masu karancin shekaru misali zan ba da akwai ƙasa da ake kira san marino wata ƙasa ce wacce take mai cin gashin kanta wacce ita ce ta samar da shugaban ƙasa wanda yake mafi karancin shekaru a duniya wannan shugaban ƙasan shi ake kira giacomo simonsini ah, ya kama mulkin wannan ƙasa yana da shekara 27 kuma an haife shi a wani wuri da ake kira borgo maggiore a cikin kasar san marino san marino din nan wani tsibiri ne da ke wani wata kasa ce mai cin gashin kanta wacce ya karama kasa ce mai akalla mutane 33 da mutum 938 gaba daya mutanen kasar gaba daya mutanen kasar kenan to amma kasa ce wacce kusan tana daya daga cikin kasashe uku kanana. waɗanda masu cin gashin kansu a yankin ƙasar turai misali kaga akwai vatican city ita ma tana cin gashin kanta sannan akwai monaco ita ma mai cin gashin kanta sannan sai wannan san marino din to shi wannan shugaban ƙasa kusan za a iya cewa ya taso ne yana tsaron wani kemis ma'ana wato mai tsaron shagon sai da magunguna mm. to daga baya kuma sai je sai karatu ya zama zamanto ya samu digirin shi a fannin pharmacy saboda a nan ne fannin da ya kware sannan yana da shekara goma sha takwas ya shiga wata jam'iyya da ake kira samarinse socialist party wato jam'iyya ce wacce take da aƙida irin ta gurguzo ba jari hujja ba sannan ya shiga ofis a matsayin shi na shugaban kasa bayan an rantsar da shi a wancan lokaci yana da shekara 28 har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 30 yana da mashawarta mabambanta daga bangaren tattalin arziki yana da kwararru waɗanda suke ba shawara daga bangaren siyasa ta duniya da siyasar ƙasar yana da waɗanda suke ba shawarwari akwai abin da ya shafi zamantakewa da kuma ci gaban al'umma da kuma hada-hadar cinikayya ta ƙasa da ƙasa shi ma yana da waɗanda suke ba shi shawara kuma yawancin waɗannan masu ba shi shawarorin sai ɗebo daga samari yan uwan shi mm. amma kuma ya sirka da wa'insu kaɗan daga cikin waɗanda suke masu shekaru da ɗan yawa waɗanda suka kware a fannoni daban-daban irin nasu to kaga wannan na farko kenan shi ne amma zaɓe ne demokradiyya ce ake a ƙasa na ji ka ce har da jam'iyya eh demokradiyya ce ta kai shi ai shi yasa na faɗi sunan jam'iyyar da ya takara a ƙarƙashin ta kuma ya shiga wannan jam'iyya na ɗan shekara goma sha takwas a wani lokaci wato bayan shekara goma a cikin jam'iyya kuma ya zama shugaban ƙasa shugaban ƙasa eh to wannan kenan sannan akwai ah, in ka duba akwai ƙasar faransa shi emmanuel macron ya zama shugaban kasa a watan mayu na shekara ta 2017 eh, ka gani 2017 yana matsayin dan shekara 39 kaga ya zamanto ya dara wancan wanda yake shugaban kasan san marino din to shi ita wannan babban kasa ce amma kuma ah, yana daga cikin waɗanda suke da karancin shekaru domin abin da mafi yawanci mutane suke la'akari da shi shine idan an ce youth ko kuma ƙasa wanda take yara ke rike da ita ana lissafi ne daga shekara 26-27 zuwa 35-40 to waɗannan age bracket ɗin su ake magana ta ɓangaren matasa to sannan in ka duba akwai abin da ya shafi ƙasar mali wanda 'yan cikin 'yan shekarun nan aka samu asimi goita ya zama shugaban kasa amma shi ba ta bangaren siyasa ba ne ta bangaren ci mulki ne yadda suka yi ma shi wannan gwamna shugaban kasar bubakar keta dan nan mm. suka masa ci mulki da sauransu to a wani lokaci ya hau mulkin kasar yana dan shekara 38 kaga shi kuma yana kasa da mm. emmanuel macron na kasar faransa kenan sannan akwai island. wato ireland an samu leo varadka wanda wato ta zama wato prime minister a wancan lokaci musamman a watan yuni na shekara ta da bakwai ita ma tana shekara talatin da takwas a wannan lokaci sakwai akwai kasashe da dama irin waɗannan To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Audu Gire da mataimakin Farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin haili da injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To madalla a gaishe ka yanzu kuma ga murtala da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta lashe gasar cin kofin kungiyar kwallon kafa ta yankin Afirka ta yamma ta matasa 'yan kasa da shekaru sha bakwai ta bana. 'Yan wasan na Golden Eagles na Najeriya sun daga kofin ne bayan da suka yi nasarar doke takwarorinsu na kasar Burkina Faso da ci biyu da ɗaya a wasan karshe ta gasar da aka fafata a daren jiya Juma'a birnin Cape Coast na kasar Ghana. Najeriya ce ta soma zura kwallo ta hanyar dan wasanta Abubakar Abdullahi a minti na uku. to amma kuma burkina faso ta farke cin ana dab da tafiya hutun rabin lokaci a minti na arba'in da uku abdullahi ya kuma zura kwallo ta biyu a rabin lokacin wasan na biyu wanda ya bata nasarar lashe gasar da ta kasa lashewa a gasar da ta gabata a kasar togo kafin nan dai najeriya ta doke ivory coast da ci hudu da biyu a wasan kusa da na karshe yayin da ita kuma burkina ta yi galaba a kan mai masaukin baki wato kasar ghana Ghana din ce ta zo ta uku a gasar bayan da ta yi galabar doki Ivory Coast a wasan neman na uku da ita ma aka fafata a jiya Juma'a. Kasashen biyu na nigeria da Burkina Faso da suka fafata wasan karshen tuni da suka sami gurbin fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka ta matasan 'yan kasa da shekaru sha bakwai da za a gudanar baɗi a kasar Algeria. gasar ta cin kofin nahiyar afirka ita ce ma'aunin fitar da kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya inda za a zaɓi kasashe hudu na sama da za su wakilci nahiyar afirka a gasar ta duniya da za a gudanar a kasar peru najeriya dai ta yi suna sosai na kasancewa kasar da ta fi kowa tarihin samun nasara a gasar ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru sha bakwai wanda ta sami lashewa har sau biyar a tarihi a ingila kungiyar kwallon kafar liverpool na duba yiwuwar sayar da shahararren dan wasanta mohamed salah 'yan kwanaki bayan sayar da takwaransa sadio mane rahotanni sun bayyana cewa akwai yiwuwar rashin jituwa kan albashin da sala yake bukata a kungiyar kasancewar yana ɗaya daga cikin manyan zaratan 'yan wasan liverpool ɗin da suka fi kowa albashi yanzu haka salah yana karɓar albashi na fam 240 a mako daidai da takwaransa virgil van dijk to sai dai kuma ɗan wasan ɗan ƙasar masar yana buƙatar ƙarin albashi daidai da yadda ake biyan waɗanda suka fi kowa albashi a ƙungiyoyin gasar premier inda ya bada misali da chelsea da manchester city da yanzu haka suke biyan fam 400 a mako ga 'yan wasansu da suka fi yawan albashi. a yayin da ya rage saura shekara ɗaya na kwantaragin sala a liverpool ƙungiyar na duba yiwuwar ce fanar da shi don ta sami kuɗi a maimakon rasa shi salin alin idan kwantaragin sa ya ƙare wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar switzerland ta wanke shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafar psg ta ƙasar faransa nasir alkhalifi daga zargin ayyukan cin hanci da rashawa alkhalifi wanda shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar turai haka kuma wakili a kwamitin zartarwa na hukumar ƙwallon ƙafar turai wato uefa ya kubuta daga zargin ingiza tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafar duniya wato fifa jerome valke wajen almundanar kudade da suka danganci damar nuna wasanni a gidajen talabijin murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a ka yanzu kuma ga labarai a takaice to saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku takaitattun labaran ba a don haka a nan ne za mu dakatar da ainihin shirin ko kuma za mu rufe ainihin shirin baki daya sai kuma gobe idan allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye da safe ke dai idan allah kai mu yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma hailu haili da shi kuma ya hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan lokaci baba yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin salamu alaikum